da watan sha'aban hijira 1447 wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan da fabrairu miladiya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin Jero, a unguwar rijiyar sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salif ila ashiratul masajid littafi ne mai bayani akan tsarki ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun nika wato babu bukka da ke magana akan sha'anin aure sannan muna cikin magana ne akan waliyai waɗanda su ne suka cancanta su bayar da aure idan an tashi aurar da mace musulma mai littafin ya ce wahiya hikmani walittaka ga wurin ɗaura aure kashi biyu ne nasabun akwai waliyai gehen uwa yan uwa jini wa asabatu wa su da yake ce ma asaba a wurin gado idan ka ce asaba ya haɗe da shafikai da kuma li'abbai ويقدم yuqaddamu تعصيبا saboda haka in asibai ne za ku yi to ana gabatar da wanda ya fi ƙarfi a cikin asibitin. wanda ya fi ƙarfi shi za a gabatar ɗa da kuma jika ɗan ɗaki nan da uba da kaka sannan da ammi wato ɗan uwa uba shaƙiƙi ko kuma da kuma la’abi da ɗan ammi shaƙiƙi da ɗan ammi la’abi da ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa li'abbi da ɗan ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan ɗan uwa li'abi waɗannan su goma sha biyu su ne a su bai a wurin ‘yan uwa na jini idan aka zo ɗaura aure ko biɗa aure wanda ya fi ƙarfi shi ne ake gabatarwa wace ce za a biɗa wadda za a biɗa idan ya kasance budurwa ce ta ubanta shi ne fi kowa ƙarfi a wurin asirci sa'annan da kaka da yan uwa shakikai da li'abbai su duk matsayinsu guda kamar yadda matsayinsu yake wurin aure wurin gado to haka ma matsayinsu yake a wurin walici don kaka da yan uwa kai duk yan uwa ne idan suka haɗu wurin gado amma da abu to shi ne daɗa da ɗanwa da abi afuwan da ɗanwa da abu don ɗanwa da ummi shi ne ba zai yi kusa ba idan ya kasance eh, tana da 'ya'ya ba za waraki wadda za a zo bida cikin ya'yan na akwai maza maza akwai eh, abin nan eh, na eh, masu hankali masu wayo to su ne suka fi cancanta bisa ga ubanta da 'yan uwan ubanta duk ɗiyan da ta haifa sun fi cancanta su zamo su ne don ya kasance tsofaki haƙƙinsu ko kuma al'ada ta ƙwace musu haƙƙinsu mu yadda za su don idan ya kasance ga waliyin akram waliyin abu'ad ya ɗaura aure ana ya kwanci a wani idan waliyin akram bai sani ba ba a yi da shi ba yana ya kwanci a wani. to abi yana halitta ga uba ijibarun zikiri da tilasta budurwa yarsa budurwa wa in balagat ko da ko ta balaga wasan yi bisabirati da kuma ƙaramar bazawara ita ma uba na da damar ya tilasta ta aure wacce bazawara ce karama kwanci gawawa an yi aurenta ko haihuwa ba ta yi ba an fakota ko ko haihuwarta guda wannan magana ta ce haihuwa guda an sako ta da ita ta ake ce ma ƙaramin bazawara wadda ta fi babban budurwa ko ba ka cewa ba kuma <laughs> daga wani babban budurwa kuma ka aure karamar bazawara ko? eh bambancin su bai da yawa amma an zo wurin kashin kuɗi bambancin na da yawa to dabarar bahaushe kenan saboda haka sai amfani da ɗan kuɗi yan kaɗan ya auro ƙaramar bazawara ta gwaje ka auri babban budurwa hmm, kana kurin budurwa ka aura ne wata kila ma ba budurwar ta ba na'am wasu al'adis ƙaulani ga wadda abdungi malamai su yi magana ne an san dungi an ka za ta yi sa ba tana barin wasu kwaya kwayo ba ba ta sai su ba wannan kwa aka ce ma dungi ko ta ita ma budurwa idan ta wuce lokacin aurenta duk warinta gaba ɗin sun yi aure sun barka to ita ake ce da su dunge ta yi dunge ita ma <laughs> don cince warin ta duk gaba yi a aure su ita ta saurata duk da kan yan warin ta gidajen mazajen su idan ta ta yi zaune gidan ubarta <laughs> to ita ake ce ma'ada dunge to yadda shi aure uba na da damar tilasta ta ko ko bai da damar tilasta ta saboda yawan shekarunta da kuma irin ababen da sai ta gani yau da gobe na matan da ke gidajen mazajensu to nan ne malamai suka yi kaula ne nan maganin tilastawa da ake magana idan aka yi la'akari da abin da sunna ta tabbatar shine babu tilas a jure aure aure na soyayya to shi sunna ta tabbatar amma babu auren tilas a tilas mun mace cewa lalle sai ta aurewa ne la shari'a ba ta yadda ba illa ne a ba ta shawarwari ga waɗanda suka hito bidanta ita ga wanda suka so sannan kuma ubanta shi ko ga wanda ya kaso a ba shin tilasta ta za a yi dole wanda ba ta so na wanda uba ka so dole sai ta aure shi ta bar wanda ta kaso ko kuwa kokari ne za a yi a shawo kanta a jawo hankalinta da dabaru da kuma shawarwari hatta yarda amma malikiya ba haka na suke nufi da tilastawa abinda suke nufi da tilastawa dole ta yi ko ta ce ko ta su kamar yadda a kasashen kasa hauka an yi ta waɗannan hauka marmari auren dole yana daga cikin nau'in amarmari da ake karatun su cikin al'adun hausawa auren dole na ciki da kuma auren soyayya da suna ciki akwai wata mata da ta kawo kara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, to bakin ta ne ya aka haɗa ta da shi alhali ba ta so shi kuma ka tilasta ta ta aure shi aka auren da ita gare shi ta kawo kara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kwance wannan aure saboda haka a musulunci fankihu ma bala lakum Allah ce minan nisa ku auri matan da zukatanku suka kwanta hankalinku yana su da su ba wanda ba ka so ce dole tun da an riga an alkawari shi kenan dole zai ka auri ta ya so da bayan kara wata za ka yi ka kara da musulunci bai yarda da wannan ba a bashi ya zaɓi wanda hankali ne kwanta da ita mazo sallallahu alaihi wasallam abin da yake tazawwajul walud al wadud ku aure matan da suke yawan haihuwa wanda soyayya ke tsakanin ku da su kuna so suna ba wa bisa ga tilas a auren maka ita ba ko ba ta so in ta gana munki-munki a ji a kai sunanta ga boka shi magance ta dole dare guda da kuma tana sunka a cewa na kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta inna tama'ima wa tiwala shirkun haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke layi da kuma a tiwala ƙoƙarin sanya son wani cikin zuciyar wacce ko son wacce cikin zuciyar wani ta hanyar bokaye ta wannan shirka ce duk wanda ya haka nan ya yi shirka wannan ya yi sanadiyar halakar maza ma'aurata da kuma mata ma'aurata da kuma lalacewa wasu da duk duniya an auren da ita ba ta so saboda haka ko ta kashe kanta da makami ko da guba ko kuma ta kashe mijin ko kuma ta tsere ta fada uwa duniya mafi dama daman kenan wanda ya yi sanadiyar karfafa karuwanci a ƙasashen hausa je gidan mazajiya da esko ga mata nan matasa ne kawo su ƙarmin tilas yasa suka kere ma wansu sun sa'in sun je wurin wasu yan uwan suka zauna ai ganewa za a kamo su a mai su gidan miji saboda haka ba su ta san magarin da suka san ma suna da dan uwa cikin gari bari a ce su je gidan dan uwa sai su je garin da ba a zato ba a tsammani ba su da dan uwa ko guda gari in suka je garin inda wa za su zauna inda mai gari a sun kai kansu ke tambaye da ina kika yi to wuri kaza wuri kaza to maza a bashi kuka to gidan magajiya za ta wani. ita ku magajiya fara ba ta kai da irin waɗannan don kwastomomi na gare ka eh su an kwastomomi su an mafi tsada wanda a sabbin kamu ba eh ta zama boye hajiya boye magajiya magajiya na kudi da 'ya'yanku allah mara tsari da wannan sarka to saboda haka wajibi ne a duk lokacin da za a aure da yariya ba ce a ba ta dama kuma ta zaɓi duk wanda ta ga dama ba dole duk wanda ta kawo to sai ya sufuri da shi duk wanda ta ce da wanda ta kasu sai ya sufuri da shi ta kwanna na ga cewa eh ya dace a bashi ita aure to da shi alhamdulillah na ga cewa bai dace ba a faɗa mata ayyuban shi ya ce amma ga wasu nan ki za a cikin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne da fatima bin da kai ta ce ma'awiya da abu jihar sun bi na aure shawarar mikabba ne annabi ce do ajiye su je. ma'awuya dai talaka ne sai da wata gida ita ba ta hakuri ba za ta yi hakuri da talauci ba shi ku abun abu hami yawan tafiye da hezar dare ban tirela ne yana wata guda ne shi da wata guda bai tawo gida ba sai dai ta aiko zaku Hmm? yadda amma za a musamman nan ke aure shi shawarar da ya ba ta ke guidance and counseling ke nan saboda haka dole ne a yi guidance dinta a yi counseling dinta don rayuwar da ake ƙoƙarin gyarawa a bar ta gane haka nan bayan wani din da an ba ta sun za a sun ta aure shi ba a'a rayuwar da ake kokari a gyara mata future din in ta gane haka nan to shi ke nan za ka mika wuya to sa'an nan in kuma duka ta ga wani ba to ai kokari a kawo mata wasu a ce to ga wasu nan ke zaba ne ki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-shukru أه، أما ta san abin da lafazin hadisi والبدء تستعمل والثيب تعرب عن نفسها بدروة شاورت التعقل كما أن التي واعتبروا بينكم بمعروف كل شاورة تكاني حكومة أو رسالة بمعروف daidai bisa ga dokokin shari'a ko ku ƙetare dokokin shari'a da duk abin da kuke son ku aiwatar tsakanin miji da mata ku je ku zauna sai ku yi shawara kan ka ce kai an miji dole abin da ka faɗi a ko kuma ku san da dare ya miki la wa ta miro mai nufin bi ma'aru to ita ma gudurwa za a aurar da ita annabi ce to ta'amar shawarar ta aka bi ta tilasta ta ce ayyuka in an ji shawararta in ta yi daidai wani lafi in ba ta yi ba a nuna mata abin da a daidai amma wasan eh, yi mutu a ribu an nafsi ita ba zawara sai ta yi fatta illa ta yi iradi da ya dabiri a wuciya ta wana to da haka malaman fikihu suke cewa to menene eh, tusta'ama ta ce ga wani da wani da wani da wani sun zo mai aure amma ga wanda aka so a auren da ke gare shi me kice in ta shi ba sai magana ba a to ta wa ibnuha annabi ce su matuha dan abin da zai nuna cewa ta yarda da wannan da za a auren da ita na yi shawarce da ya shiru saboda kunya in ana son ƙara cewa wadakila wanda ya nemi da shawara ana gani suna jin nauyin da ta magana ta ce ba ta so to haɗa ta da wani wanda ba ta jin nauyi ne za ta yi mai magana an ta haƙƙinta don ita za a kai gidan mijin ita za ta zama aure uban da zai aure da ita ba shi zai zama armin ba uwarta da ta haɗa kai da uba a aure da ita uwa ba ita za ta zama auren ba iyaka ku ta taimaka mata da shawarwari yadda zama dai za ta yi daɗi to saboda haka ashe ita ke da babban haƙƙi wurin yarda da zama gida aure ba uban ta adda babban haƙƙi ba ba uwar ta adda babban haƙƙi ba ita yare ita adda babban haƙƙi na gabata haƙƙinta ta zaɓa da kanta ta yarda da kanta lokacin ba a fatan matsaloli su tafi gidan armi amma kuma babu shakka ta su wasu to lokacin za ka yi ta haƙuri da abubuwa gidan auren za ka yi ta haƙuri tun da ita ta zaɓa an ba ta haƙƙinta ba wanda yake tilasta ta amma tilasta ta aka yi wa ta ce to kun gani ko abinda aka gudu kenan kun ce dole zai na yi in ba ya ba ce ban wa uwaye na ba ban daraja su ba ban yanka za ba to kun ga abin da ka faru wala yamna'uhu tsayubatu bi saqdatin aw zinan wala yamna'uhu ana magana kan al-ijba auren aure suka ji asuyubatu bi saqatin abin nan da zawarci ta zamba zawara saboda eh, abin nan da eh, ɗebewan budurci saboda faɗuwa ko gudane-gudane kamar da mata masu sport yan kwallota ko yan table tenista ko yan gudu ko tsawo ko da dai su ne ya zanta wannan hanyar budurcin ka ya ɗebe auzinan ko kuma ta hanyar zina ya ce duk wannan in ta tashi aure bai hana ubanta ya tilasta mata don matsayin dai budurwa ce Ya fahimta ko amma ita ɗin larabawa ita suke ce ma <clears throat> abin nan eh, bikir ita suke ce ma bikir wadda ta yi ɗebe ta wata hanya ta gudane-gudane tsallake-tsallake ko yawan haila ta daɗe tana haila shekaru da yawa budurcin na iya ɗebewa a sanadiyar haka ko kuma aikin ƙarfi kamar daka duk wannan na iya ɗebe mutuncinta ta daɗe suna yi to ita zikir suke ce mata wanda budurcinta bai ɗebe mata, ta kowace hanya a zara a zara suke ce mata kamar da imrul kai da ce wa zallal azara yartamina bi lahmika wa zallala azara azara budare ke na waɗanda budurcin su bai ɗebe ba ta kowace hanya a rujuin zikiri qabla masisi wa gairihi eh, eh, ka rujuin zikiri qabla masisi kamar budurwar da ta dawo gida tun mijinta bai tare da ita ba bai take ta ba an auren da ita tana zuwa gidan miji kenan wani abu ya faru bai sadu da ita ba ta dawo gida aure ya lalace to ita ba ɗin, har yanzu ta tashi wani auren kuma ubana da dalilin na da iya tilasta ta wa gairihi idan ya kasance ba waɗannan da aka ambata ba ne da dalilai da sa abin da budurcin da ya ɗebe duk gaba ɗaya ba shi ba ne ko kuma wanda ba uba ba wa gairihi wanda ba uba ba idan zai aurar da budurwa ɗan uwan uba ne ko kuma ɗan uwan tale ita yarinyar da za a aura to bil izni fil balighati al aqila sai ya samu ta tana baliga kuma tana mai hankali to sai ta yarda sa'annan ne yana ta uba shi uba ba su yana mai izininta ba ko tun na ce wanda ba shi ba to ya nemi izininta idan ba ni dace mai hankali kenan shi uba ba ba sai ba ya nemi izininta ba ya ka an tsaye san mata miji shi kenan ta san mijin oho ba ta san shi ba oho tana so hmm, ba ta so ba wanda ya tambaye ta <laughs> ya fahimta ko jawo kamar yadda ake auren sadaka <laughs> canda da a'a aiko auren sadaka ba ba hanawa an kai ba ilai hanyar auren ne yanzu nan da aka ce a tilasta budurwa za a auren da ita halatta tilastawa an kai amma ba auren sadaka ta ba kai ne watakila cikin yaren da ke ba hidima ta yi ba da hankalin wani daga cikinsu kuma kana da bukatar zama da shi sai ka ɗauko ka haɗa su a wuri don ka riƙe shi ya zaina tare da kai saboda gaskiyar shi da amincin shi da kasance kuma ka ce ka ɗauke nauyin komai da komai domin ka bashi ba sanar da kan bashi ita ba eh? <laughs> ka gina mai gida komi na ce ai komi gaba ɗai komi ai sai a ta da aure zana gaba wani abu ba wajen duk dukiyar da ka kashe mai sadaka ta kai mai shi an ba na sadaka ko ba ita ce ya karɓar da zama shi sadaka ba ta shi sadaka ba ta hanyar shi ma shi na yi shi sadaka da ita <laughs> ko kuwa abin da dukkan ba wani sadaka ba sai abin da ya gana ma zai da shi ba kan sai su ba in yin sadaka in kyauta ko kuwa ehe to amma wurin auren nan auren sadaka dukiyar da ka kashe wannan dukiyar ce ka ba su wa sadaka ba ba ta matar ce ka ɗauka ka bashi sadaka ma ta ta hana shi ne za a ke ganin wasu manyan malamai ta wannan hanyar suke rike wasu daga cikin ɗalibansu sai su ɗauki ɗiyarsu su bashi aure shi nan sun rike shi eh, su ɗauki ɗiyarsu su bashi shi ba ɗaliban arme shi kenan shi amma na auren sadaka da ba abin na hausawa ke ce to fa da al sumatu ha, ko ita budurwa ga wanda ba obama in zai auren da ita in ya neme ta izinin yarda ko rashin yarda menene alamar yardar sumatuwa ta yi shiru ta izinin kenan amma wata yi ita ba zawara nutkun nutkun sai ta yi magana ta kwana ni ta ce ta ce ka za ta ce to in yarda ce to shi kenan in rashin yarda kuma to shi kenan amma ita uba shi uba ba su ya bude budurwa izini ba wasu wasahihu bublanul aqli ala al-yatimati as-saghirati illa an ya kafa alaiha wasahih magana ko kuma ra'ayi wanda ingantacce shine abin nan lalacewa auren da aka ɗaura wa al-yatima mareniya as kuma ga ta karama a ɗaura mata aure ba tare da an nemi izininta ba illa an ya kafa alaiha sai in yin gudun lalacewanta wannan za a iya tilasta ta a auren da ita sau fa'in da ta idan waliyan ga goma sha biyu duk suka haɗu ko waliyai duk suka haɗu kuddima arshadahum sai a gabatar da wanda ya yi su zama shiryayye arshan bi mana afdal shiryayye mai hankali ne mabuci addini ya san hukunce-hukunce na ilimin addini to shi ya kamata a ce a gabatar kuma ga shi da mutunci shi ake gabatarwar yau wace gabatarwa mai kudi ake gabatarwa in yara kowa da su zama wawa kuwa ki za a gabatar ba shi ada abin basuwa ba eh shi ada abin basuwa saboda aka shi ya fi kowa hmm. wau idan suka daidaita da rushdi din daidai da daidai misalin ‘ya'ya ne za su aurar da mahaifiyarsu dukkan su kowane su rashi da ne sannan kuma ko kuma ‘yan uwa ne za su aurar da ‘yar uwarsu ga su dukkan su shakikai ne dukkan su kuma shiryayyun ne to fa a san nuhun a gabatar da wanda ya yawan shekaru an gane ko ne tsawon to ga shekarun ma sun daidaita ya za a yi to akadu jami'a to duk gaba da su auren da yi baki ɗaya me ake nufi da haka mun sani ko mana aikatawa har ga wurin bida duk ga waɗanda ke da haƙƙi zaune in yan uwa ne in su nawa ne ba za su amma su ce wani mun gabatar da kai ayi bida gare ka an fahimta ku duk da yadda su kenan ko to kenan tare za su aure an zo an yi bida gare shi ya ce wa ne wane wane kajiya kungiya wacce suka taho da ɗa a wuri za su ba ɗansu wani ne gunkaci a je to mun yarda a ba su tukunan shi wanda a gabatar ya ce to an ba ku ita aure bisa ga sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan dukkan su kenan suka daura aure suka ba shi ta aure sa'an fahimtar ko tawa Ciya mana eh, wa eh, na biyu sai ke mai akadu jami'a da dukkan su su haɗu su ɗar ma'alumi ka ce kowane ya zafi an ka ɗar ma'alumi fa ina kada a haduhun mama idan ɗaya ne kuma ya jagoranci ɗaurin auren ba tare da sanin sauran ba kuma ma ba ke ɗaunar aure ya cancanta tunda shi ma ɗin ya cancanta ko da bai sanar da saura ba har ya sanar da su ba su da lokaci su ce wani ka hukunce mu a wannan dukkan su gaba ɗaya sun kai a ce ya saura mata aure ba tare da ya sanar da su ba da bayan suka gina bayani to nan ne ake magana A ga to ba su da zama hukunci aure ba bai shi ma ɗaya yana cikin waɗanda suka cancanta ya ɗaura ma'arumi an fahimta kasan wani lokaci aka yi haka ga wanda ya yi a kaso sai ku wanda na wuri kaza ya ce na yi maka miji wuri kama na fahimta ko? ta ga cewa a a za ta yi sai da tsero da saurin da wani sai a yi wurin nan ba tare da an faɗa motar ba ko da ya ka ji a da an gama na fahimta ko? to a zai yi to ba ki saka shi hakuri wanda ya aure da ita wanda ya cancanta ne in ba haka ba da sai ke to na buɗe wannan abu amma bai da damar yin haka wancan sati zai gabata wani zai kawo wani sarƙaƙiyar abin da lamari game da aure ya gabatar da rehu yana neman shawara shi uba ya bar mawazinci da auren da ɗiya ne gaba ɗaya tun uban na rayu in an zo bi ɗan aure sai ne ce ku je wurin wani tun uban na rayu saboda haka duk ɗiya ne mata shi auren da su shi ya ba shi su aure uban ya mutu sauran wadda ba a auras ba aka taho bidanta aure wasu su ce a yi kaza wasu ce a ba wani wasu ce a ba wani wasu ce a ba wani sai kuma ce a ga wadda za a ba a kuma shi yariya ke so saboda ka shi za a ba haka sai dai aka yi ta kulle kulle kulle kulle kulle kulle kulle kulle shi wance aka bi dan mai mata lokaci na kusan yi na armi yan uwan mata suka ce sai dai a ɗaga armi ba su shirya ya ce shi ko matuƙa ka daga auren nan to ba zai aure ta ba suka ce to sai dai ya fata auren tunda ba shi zai musulun ba aka daga auren sai ya dawo ma wanka, ya ce ta wanka shi ka so a armar mai ita da an ka ce ba a bashi sun kuma ba shi ta gaba shi ta kaso ya dawo a auren mai da ita su a sauran yan uwa da suka sha kanta har ta zantana su ne shi wasiyin ya ce to shi ko bai ba su saboda haka duk an ka zo aka yi ta aka yi ya hana armi ya hana armi ya hana yake ya haji eh, ya hana sannan kuma inda yana rayu to gabaki na ya ji cewa eh ya yadda auren mai ita a'a kuma ga abin da ubansu ya bar mai nauyin da ubansu ya bar mai kuma cikin 'ya'yan duk da ya ba su wa arni cikin ikon Allah kowace na zaune gidanta ɗakinta in sun an shi kauna su to da su su auren da ita shi ubansu suka warware sannan ba da hannu ne ba sun ce za su bale wata wata matsala ta taso a taso mai muka ce to yi tsayin nan zai yiwuwa uba na raye ku mai da'a bankin ya mutu ku zo kuwar wale abin da yi na wasu yake da yi mai ya ce in sun bar musu kaunarsu to ban sa abin da ya faru zuwa yau ba <laughs> ka aqdil ab'adi kamar yadda cikin waliyai akwai al'aqrab akwai al'ab'ad kamar da aqrabin idan uwa ta za a armar amma sai ammi ya darba mata armi sai ku ab'ad ne da wurin da da ai ammi ne gani to haka nan ne da zaran ga wani kai ba ka gado to wani na shi a karabu kai a ba'adu wurin wani ce armi da ka gane haka nan shi ke nan ka ji a kuke wurin wani shi a al'akarabu ne biye da shi nake to sai ya ba'adu ya auren da ita ba tare da sanin al'akarabu ba shi ne nan ma suka ce ba, armi ya tabbata shi aka fata shige da suka kawo ne idan ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke daidai da daidai ga mukami ga wadici ɗaya ya ɗaura aure kaura ba su sani ba aure ya tabbata haka ma idan al'abad ya ɗaura al'aqrab bai sani ba to an ya tabbata abu akramin na haka sai dan akwai wata na ciki wanda aka hango shi wanga da auren da ita bai hango wannan bannin ba an auren da ita ga mara lahiya da ce to wannan gama bai ta ba ko kotu sai an ji na su abu da wannan arziki fa'in da na za'o fasultanu idan waliyai suka yi zahiriya a a ni zan jagoranci aure a'a ni zan jagoranta a'a ni zan jagoranta do a kawo su gefe guda ina sarkin musulmi ya mai da al'amari gare ina uban kasa ya mai da lamari gare ina hakimi a mai da lamari gare ina mai anguwa a mai da lamari gare ya so an yanke jayayya a'a maganar shugabanci ba maganar limami gari ta yadda ya kasance duk waɗanda da aka lissafa babu ɗaya to sannan a koma mai liman sai shi mai unguwa ya ce to na cewa ne liman wani to na shi nan, sai a koma ga abin da ko dawo zuhun aka da أقد Idan wasu suka hana. sai al'abulu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya ce wala ta'abuluhunna Allah wala ta'abuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf kar ku hana mata su armi mazajen da suka fito gare su idan sun shirya sun daidaita suna bukatar koma mijinta kai wani ya kanka ce ka hana sai su koma can su yi taɓar nasu ba tare da kasanin ba ban taɓa koma al'abdu shi ne hanawa a wurin aure ke wasu ka ce kai muka ba mu yadda ba ba mu yadda ta aurewa ne ba dalili ne babu dalili wata kila can wata kiyayya da gaba a tsakanin shi a dalilin da zai sa su hana mai aure wasu wasu ga cewa su suke so su kulla ma yariyan nan sai ne ke aka da ruhu waɗanda su ba su hana ba su kuma kin guda su tsarma mata a shi ke nan an gama ko kanin su ji labarin sai an gama daura aure in ya son kwancewa za su yi bismillah su suke su kwanci. ka kai a haƙƙi kamar inda wanda ya cancanci ya wani bai nan ga shi ta samu ne. ba yau ba irin wannan zamanin mutu ba balle a ce a mai waya duk duniya inda shi ke a waya ne to ba irin yau na ba ko shekarun tashin mu mutum je fatauci a ya ta yi sai ran da ya dawa ina ya ga suka ce ba sai sun dawa ji labari ba amma yau suna tafiya ana faɗin laba abin da suke ciki har ku sai suna cikin aiki duk gaba ɗaya an san abin da suke ciki har dawo to ba irin labarin yau ba a ce duk da yake duniya za a yi magana da shi la to a wannan lokacin ko kuma ya kasance eh Allah na be shi duk kafafen da ya kamata a same shi ba a same shi ba ga iyakar ta aika ga mabiyi ya fito Ina da misali kuma kunce ko ba zara da wani kuma zai hito kuma iyan gare ko yana nan shi ke arnar da ita wani ba wani abu zai yake ba to saboda ka sai arnar da ita gaibatin a haku kenan wanda ya cancanta bai nan sai auren da ita da ya aure da ita da dace a hankali a faɗa mai wanda an kai shi ke nan wanda aure ya tabbata ولو أذنت للوليين فزوجها كل جاهلا بأمر الآخر فإن آه، ظهر عليه قبل البناء وجهل السابق فسخا وإن علم ثبت فإن دخل الثاني جاهلا فأتت الأول الثاني سبب فوصي الأب آه، فأتت الأول فاتت الأول ما فأتت الأول ما فاتت فاتت الأول الحمد لله الذي يربط بها هذا ألف كركرين فاتت الأول آه. ولو أذنب لي وليين كابا وليين بيو ta masa izini don Allah an suka samu su samu ta miji kamar yadda yau wasu kai fotkin gami abin da na facebook suna da dan maza aure ko wannan kanci na yi wannan bai dace ba da mace halin zamanin da ake ce, halin zamanin da ake cikin bai dace aure? to akwai waɗanda ke yi bisa kyakkyawan manufa akwai kuma waɗanda ke yi ba don Allah ba da saboda haka duk da yadda mace za ta yi abin da biɗi mijin aure to kar ta fi da tsiraikinta a waje ta san cewa duniya ce ba za ta ganta ba zai ta fitar da rashinta ba sai shiga musulunci ya so ta ba da adres ɗinta inda an kire ta gawa za a sami ta koko a kire wani waliyinta ta ba da adres ɗin waliyinta wanda ka so magana ne so ta ya yi magana da wani shi to tukunan su tattauna ya bincike shi in ya zama ya dace ba shi introducing din shi gare ka ta kwana wasu ba da Allah na ba zan da ba mu soke wasu ba su san ka'idojin addinin musuluncin na ba wasu bisa kyakkyawan manufa suke yi amma yawanci ba bisa kyakkyawan manufa suke yi ba Yan fahimta ko saboda haka ya shiga musulunci yadda har zai buƙaci mahaifinki kamar ke daga ke yadda tsarai da ke wata to me yake bukatar kuma ya gani in ke mai shi ke ɗan baki mai mutum daga na yayi shi saboda ki ba da adres ta waliyinki da za a biyo ta karshe tukuna tukunna a iso gare ki in haka nan ne babu koma, to ta ba waliyyar biyu izini wani ka bi ɗan min da mijin aure ta faɗa ma wani kuma wane ka bi ɗan mijin aure wane bai san cewa ta faɗa ma wani ba wane bai san cewa ta faɗa ma wani ba fadda waje ha kullun wane ya samu mata miji ya karba mata armi wacce ya samu mata miji ya karba mata armi wannan su ya ga mijin ɗaya mai hankali shi ya kwanta gare saboda haka ya riga ma karba mata armi ko kana so a ɗarma maka harbi shi ne aka ce ko hotunan za a bayar ta yi shigar musulunci haka na suke yi ba shigan musulunci suke yi ba a'a ba shigan musulunci kan ta gyara ku da ba shigan musulunci suke yi ba duk wanda za ta bada hoto tana so a ganta ko? so ko ɗaukar hoton su masu ɗaukar hoton su zan irin hoton da suka ɗauka akwai hoton daga canza launin mutum hoton daga canza jikin mutum da sauransu ko? haiwa duk yadda za yi shiga musulunci ko? kyau shekaru da makamantansu in ya mai ga waliyin ke ana so gani ta a gani duk hoton da aka baka wanda yake na tsiraici ne kakka fa, sai ya kasance hoto ne na shiga musulunci saboda mai za ka bada hoton don shi wanda zai za ka yi magana da shi ya tabbatar da cewa ba gaibu kake faɗi mai ba don ga hoto an bayar kuma ga adres ɗin wanda za ka je ka gani in kana son ganin ta ba ita za ka tasar ma kai tsaye ba kuma kai ne haɗa aron sunan ba kai yanta ba da za ka ce ka haɗa ta da shi ko ba sai a wani to kowane ya aurar da ita jahilan bi aqdil akhar bai san wancan ya aurar da ita ba shi ko wani bai san wancan ya aurar da ita ba yaya lamarin zai kasance fa in zuhira alayhi qatl al-bina'i idan an gane cewa ya biyu ko wani ya daura mata aure amma ba wanda ya tari da ita ta tukunna ya zuhira an gane tun ba a yi bila'i da ita ba amma wa juhilar sabiku an kasa gane wane ne ya fara daura mata aure ya zan ba a gane ba to fusiha duk gaba ɗaya abu da aure amma yau din da ai lokacin ana rubuta komai da komai ko in yau ne duk komai da komai ana rubutawa to idan an gane ga wanda ya fara daura auren to shi aka mata an ba a gane ba to a buɗe wuri fa in ulima idan an gane cewa wani ya fara daura auren sabata shi aure ne ya tabbata wanda aka tsara daga baya to shi wannan sai a kaddame da tare

watakila garin da take nan yake shi ko wancan da aka ɗaura mai aure da ita ba nan gari ne ba to ga da shi wanda ke gari shi zai ma shi za ka ba an mata nan take ko to kafin a gane cewa maza biyu suka ɗarma mata arbe da aka ɗarma mata aure da su shi na biyu ya riga ya da koni da ita to fatatul awwal ta kuce mana farko sai shi shi hakuri a bashi hakuri an da ko ta sadaki can tsakanin shi da matar eh ne zan bai shawara cewa bai kamata ya fi sadaki ba warai ko ya ba maganar bugu biyu ba wata ke wata nan ta tsakanin ta da shi wanka ta nan da ko ta fara in ya ya haye mata sadakin ta san cewa zai mai halin girma ne ya fahimta amma shari'a ta ba shi dama na ya amsa ya rabin sadaki ko kuma ya bar mata duka ko kuma ita ta bar mai duka hmm, duk yadda an kai to nan ne gaba sai mu tashi asani ko na daga cikin waliyyai mun magana akan kashi na farko shi shine annasabu waliyyai daga cikin yan uwa to nan waliyai waɗanda ba ‘yan uwa ba na to abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskure da ya faru a bayanin da ne kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wasu ba da kama wa bihamdin kashar an la ilaha illa an ta satturka wa atubu ilayi Na ya tabi yawa to eh

Eh? ita wanda ta yi kara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ban ta ta yi kara to ban ta aure da ita ga wanda ba ta so na aminta annabi ya warware aure. saboda ga ita ma in ta yi kara ubanta akan haka nan ya aure da ta ga wanda ba ta so ta kawo kara gare ku ka kara haka nan ai ba tallata za ku fita yi cikin gari ba ko kuwa in eh, to yanzu ya abin da eh, ta tsira ga cewa ubanta ta kai kara don shi uban da ya zai ce shi ya auren da ita ba mijin ba ko kuwa saboda ka shi ya ɗauki ƙara shi ya kai ƙara in ya koma gida ba shi zai ta yi ƙara ta yi ba ha yanzu ba ku wani ba ke nan saboda haka haka nan labarin yake ko sabin nan na falsafar da kuka sun kuka yi a eh, daidai ne na a sa ka yi sunan uban sama eh, kuma wannan bai kubatar da uban game da cewa shi ne ba kuma ce kuma bai kasuwa ya ce kuma bai walwalewa Hato. shi kenan ko ya fi dan makai ne salama da kuma ita ko shi kenan na ya da tijo eh, <laughs> eh armin dole eh. wanda ya arman maka ita kai ka san armin dole ne ya kai mata ko baka sani ba eh. kai mijin da ka aure ka <laughs> za na ɗan sani za a fiye <laughs> dan sanin na haka suna in ka dan sani to shi ke na abin da ya tsawata sun ba ta

tura su hmm. amma hanyar cikin da to ai kai da samu mumina ka samu mare ku samu iya ka ta ci kwallon ka ko amma dai ban taba kai ba mugu ba a to ni mai na ka samu sai ka ta hakuri da ita eh ka ta hakuri da ita Mun na ji kuma cikin iko Allah ka sani diyan nan na ku sai Allah ya mutu albarka da yawa insha Allah eh don har da riga ta bi abinda kuma da ya yanke hukuncin da ya yanke duka ga ba ta su sun zauna haka nan to saboda ka sai ka ta hakuri da ita yi mana a lasa ba ka ko wadda ta ce tana son ka ba ai wata bugun mazan su wasu bugun mazan su kai waɗanda ba na ce ba suna so ba waɗanda suka ce ba su so ba ba zai wanda ta ce ita ba ta so to saboda ka sai a ta hakuri da ita eh mumina ce ya ta lura da ita ga ɗiyanta ma suna gane ba abin da take ba ko ta ta fi hita tukunna ta ta cin kwanar a ta hankuri eh a ta hankuri na to an mai alkawari yau za mu zai karatu ko eh da muka karanta tun farkon shekara ayyau yau Allah subhanahu ta'ala ba mu dadan da ke kurakuran da muka cikin karatu Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana waɗanda kuma suka ji kuskuren Allah subhanahu ta'ala ya shafe musu wannan kuskuren a cikin tunaninsu da cikin ilmukansu Allah subhanahu ta'ala ba mu ikon dajewa ga wannan karatun da muke yi su waɗanda ke ɗaukar nauyin karatun da waɗanda ke tsaya saurare su Allah amfani da kowa duk gudunmu wanda duk wani ibarwa wurin ci gaban waɗannan karatu sukan Allah subhanahu wa ta'ala biya kowa da irin sakamakon da ya dace da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk